dukkan yabo da godiya da jimina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki bakakin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kaɗai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wanda littafin albarka bulughul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci al da abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukaki ya ji kansu da rahama karatun da muke gabatar da shi a masallacin bilal ibn rabah da ke tula kulas unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau wuni na 26 ga watan biyar hijira annabi alaihi salatu wasalam 1447 ya yi daidai da sha bakwai ga watan 11 2025 dubu miladiya wannan kuma shi ne darasinmu na 109 da tara kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon allah ya datar da mu faɗin daidai ya ba mu ikon aiki da daidai muna cikin babu siyamu tadawwi babu siyami tadawwu babin da ke magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi azumin nafila ko babu saumu tadawwi wa maluhi an anhu babin da ke magana akan azumin tadawwi azumin nafila da kuma wasu hukunce-hukunce na hani da suka zo akan wato wasu kwanaki na azumi a wancan karatun mun karanta hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda lokaci bai ba mu dama mun tattauna shi ba wa Aisha radiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yafṭir wa yafṭiru hatta naqul la yasum وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه سياما في شعبان متفق عليه واللف لمسلم حديثنا إن شاء الله كرمك يده تشي النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يدا ينأزمي حتى نقول لا يفضل har sai mun ce ba zai sha ruwa ba wa yufdir wani lokacin ya kama shan ruwa hatta na kula la yasumu sai mun ce kai ba zai ma azumi ba wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tace ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama istaklama siyama shahri ya cika azumin wani wata qattu ko sau daya ba illa ramadana sai ramadana wa ma ra'aytu fi shahrin ban ganshi kuma a cikin wani wata aksara minhu siyaman wanda yafi yawan azumi cikin sa fi sha'bana kaman cikin sha'bana ba muttafaqun Alayhi, wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun hadu akai wallafzu li muslim lafazin na imam muslim ne wannan hadisi yana na Aisha yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin yakan zari azumi ya kai sai har sun yi tsammanin ma a wannan watan kaf ba zai sha ruwa ba duka azumi zai wani lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tashar ruwa ba azumi har sai mun ce ma anya ku zai azumi a cikin wannan watan wani na nuna manzan Allah lokacin yakan dade yana azumi ya daɗe yana yin azumi kaga wannan kaɗai ya ishe rusa maka maganar a azumi rana asabar da za mu zo magana a kansa insha Allah a gaba idan har aka ce manzan Allah sallallahu yakan yi azumi har sai mun ce ba zai sharuwa ba to inda yana tsallake ko ya asabar ɗin ne ai ba za ku da haka ba wannan kuma yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan yi azumi da yawa a jeri sai tace bata taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika wani wata da azumi ba illa ramadana sai ramadana kare na na insha Allah kara mata yadda ta ce ni ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata guda cur ina azumi ba in ba ramadana ba in jina na Aisha wannan yana nuna manzon Allah baya azumin wata cif cif kenan wani zai iya fahimtar haka amma wannan magana za ta yi daukan ba haka ba saboda wasu hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna wani lokaci manzo Allah yakan azumci watan sha'ban gaba ɗayan sa ita ma na Aisha tace ma ra'aituhu fi sharin aktharu minhu siyaman fi sha'bana an ga wani wata da annabi yake yawaita azumi ba kaman sha'bana ita na Aisha bata kiyaye manzon Allah yayi wata guda cib yana azumi ba yana daga cikin abin da wasu malamai suka fi hujja da shi cewa manzon Allah baya azumin na duka yana azumta mafi yawansa ne shi yasa suka fassara hadisan da suka zo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusumuhu kullahu akan sha'bana da aka ce yana azumtansa sa duka suka ce mubalaga ne kaiwa bakwara ne dan a yawan azumin annabi alaihi salatu wassalam ma'ana saboda ɗan abin da ya bari a cikin bai kai ma a faɗe shi ba mutumin da ya kusan gama aiki zai ce me ya ce yana gama ma ya ce a wani ya gama ko bai karasa ba amma saboda ne saboda ɗan abin da ya rage ɗin bai kai ma a faɗi shi ba haka wasu malamai suka fahimci hadisin suka ce kuma wannan maganar tana na aisha tana tabbatar da haka amma rashin ganin na na aisha radiyallahu anha zai kore yiwuwarsa ba zai kore ba na aisha ta iya ginawa a tsammani ta iya ginawa a kan tsammanin cewa rana kaza baya azumi alhali yana yi saboda wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dakin take ba kwana bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshen rayuwarsa kafin ya dawo dakin na Aisha ya kwana biyu da sai yayi kwana takwas kafin ya zo mata na tara daga baya ne da Sauda bintu Zam'a matar Annabi alaihi salatu wassalam ta yi mata kyautar kwana ta ce na baki kwana na shi yasa malaman bikin suka ce idan mace matarka ta bada kwana wa kishiyarta kana da mata hudu sai matar ta farkon sai ta ce na bada kwana na wa wance to kwanan nata ne ba ka da daman ka dauke shi ka kai inda ka ga dama nata ne ita aka bawa amma in ta ce na baka kai to kana da dama kai shi inda ka so an fahimta ko saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauda tace ta bada kwanan wa na Aisha sai manzan Allah ya ba wa Aisha ta haka sai wannan Aisha kwana biyu sauran sai musu da daya. ita kuma sauda da ita radiyallahu anha to kaga dai abin nufi shine akwai kwanaki da yawa manzan Allah yana yi bai zo dakin ta ba haka a cikin wannan kwanakin da baya bai zo dakin ta ba za ta iya tsammanin a cikin kwanakin ya sha ruwa alhali mai ga mai sha ruwan ba shi yasa wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din suka ce kane su mu lafu haka yazo a wata ruwaya manzon Allah yana azumtan sha'abana gaba ɗayan sa an gane ku wani abin mamaki kuma har daga nana Aisha radiyallahu anha an ruwaito ka ne su ba hukulla hudu yana zumtansa duka ita ma ruwaito wajenta da aka wasu malamai suka ce da nana Aisha ta faɗi wata maganar ne kafin ta gano manzan Allah yakan azumci bana duka an fahimta ko ta ga shabanan bai cika ba ta ce baya cikawa sai daga baya kuma sai ta ga ashe yana yi duka shi yasa wasu malaman suka ce abinda ruwayoyin suke nunawa yana nuna manzon Allah a wata shekaran shi abanan yakan cika duka ya azumce shi wata ran ko bai azumce shi duka da haka yake nuna cewa babu laifi mutum ya azumci sha'abana gaba daya wannan magana tana na aisha ba ta korewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta su duka da haka babu laifi idan mutum ya azumin shi a bana duka gaba ɗayan sa malamai sun tattauna me yasa manzon Allah yake yawaita azumi a cikin shabana duk da cewa a lafazi ko manzon Allah ba shi ya faɗi shine mafi falala ba dan ya ce afdalus siyami ba'da ramadana shahrullahi Mafi mafificin azumi bayan ramadana shine azumin da aka yi a watan Al al-muharram amma kuma sai gashi ba a samu Mandan Allah yana yawaita azumi a cikin Al al-muharram din kamar yadda yake a shabana ba yasa da yawa cikin malamai suka ce shi Al muharram din yana zuwa Mandan Allah da uzurori ne shi yasa ba yawaita azumi da yawa ba ba na kalso yawaita azuminsa a ciki ba yana yawan tafiye-tafiye a cikin muharram yana yawan tafiya jihadi a al-muharram uzurori suna yawan zuwa kala-kala to amma me yasa yake yawaita azumin a shabana wasu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci tunda watan ramadana yayi kusa to kwanan uku uku da yake yi a kowane wata da ya saba yi za mu zo hadisi ya saba yin azumi a wata kowane wata kwana uku uku to idan mai samu yayi da yawa ba kafin ramadana ya zo a cikin shabana sai ya tattare azumin muka yayi wato kwana uku ne na kowane wata kaga in ka girga a cikin kwana talatin uku uku guda nawa za ka cire guda goma ko? to kaga ya azumin wata goma kenan wata kwana uku uku da ya saba yi har da hadisi akan wannan sai da hadisi da'ifi ne. ga shi yasa magana take da rauni cewa azumin kwana uku uku azumin kwana uku uku na wata ne yake tara su yayi magana mai rauni ce wasu suka ce wai saboda girmama ramadana ne ita azumin ramadana to shi ita ma wannan magana ba ta da dalili Za ka taba mai rauni wasu malamai suka ce abin da ya sa manzan Allah yake yi ta azumi a shabana saboda matansa a cikin sha'abana suke biyan azuminsu suna samun jinkirin biyan azumi da ake bin su na Ramabana, sai su haɗu suna yi a cikin watan sha'abana shi ko manzan Allah saboda kyakkyawan zamantakewa shi ma sai azumin tare da su kawai da kyakkyawan zamantakewa ya taya su shi ma haka wasu malamai suka ce wasu suka ce wato azumin nafila ne da yake yawan yi a watanni to ganin cewa idan ramadana ya zo babu gurbin yin azumin nafila to sai ya samu ya hada a cikin sha'abana yayi kamar yayi na sha'abana da ramadana na nafilan gaba da a cikin sha'abana ne abin da fi inganci cikin wannan maganar shine hadisin Usama Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala hadisi yana cikin sunan Abi Dawud da sunan al-Imam an-Nasa'i sannan al'imam ibn kuzaima ya inganta shi a cikin sahih usama dan zai yi da tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa ne kake yawaita azumi a cikin sha'ban sai annabi ce zaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu Baina jumada wa sha'ban wa fihi yurfa'u al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an a amali wa arfa'i annabi sallallahu alaihi sallama ya ce saboda wata ne da mutane suke gafala mutane suna rafkana a cikin watan za ka shaharun ya fulu na sufi saboda yana tsakanin rajab da ramadan watan rajab an san wata ne daga cikin watanni masu alfarma to mutane suna ibada watan ramadana an san falalarsa amma watan sha'abana kuma mutane tunda ba su san falalarsa ba sai su gafala sai su rinka rafkana ta haka ne kuma nake shagala da ibada cikinsa har ma malamai suka ce wannan yana nuna ashe ana so idan lokacin da kaga mutane sun shagala sun gafala sun rafkana akan wata ibada to kai kuma ka juyo kanta saboda ka tunatar da mutane muhimmancin yinta abu na ɗaya kenan abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin watan sha'banan kuma ake daga ayyuka zuwa ga Allah ayyukan shekara ana daga su a kai wa Allah madaukakin sarki a cikin na shekara guda a cikin watan sha'bana annabi yace ni kuma ina so in da a daga aiki na a tafi da shi a daga ina azumi a lokacin wa ana uhibbu an urfa amali wa arsai yace dalili kenan da yasa nake yi to kaga duk wadannan maganganun da aka faɗa tunda babu dalili kai dai wannan kuma daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan shine abin da yafi inganci cikin dukkan maganganun gaba daya an gane ko وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان حديث أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه بن جندب ابن جناده wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ce sama bata taba rufe wani ƙasa bata taba ɗaukan wani wanda yake da gaskiyar harshe kamar Abu Zarrin ba haka annabi ya yi shi Abu Zar radiyallahu ta'ala in Allah ya yabe shi da gaskiya shi yasa shi ko lokacin da zai yi imaninsa bai ji tsoron kowa ba saboda shi ba ya tsoron faɗan gaskiya ya faɗa a wurin da koya mutu koya rai a ɗakin ka'aba a cikin dandazon mushrikai. amma ya je ce a shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda shi da sahabbai duka waɗannan mutane ba yadda za a mutum ya ce mutuncinsu kullum zai rinka bi yana ci kuma ya zauna lafiya wallahi ba zai yi ba ko ba komai Allah ya masa azaba da da sa bakaken kaya ishe shi da ka gan shi kaga bakar aniya abu zarin radiyallahu ta'ala ce a na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nasuma min ash-shahri thalathati ayyamin Manzan Allah ya umarce mu mu riga azumi guda uku a wata kaga manzan Allah ya umarce mu saboda su sabai kauli ba wani hanya ɗaya ce sun san umarnin manzan Allah daidai ke da umarnin Allah وما آتاكم الرسول wa وما nahakum anhu duk abin da manzan Allah ya umarni kamar umarnin Allah ne ɗari bisa ɗari duk abin da annabi ya hana kamar hannun Allah ne ɗari bisa ɗari ko kwanto akan wannan raunin imani ka rinka ganin magana da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kana mata ganin kallo kallo to wannan ma raunin imani ba ma ka karyata ba karyatawa kan dama wajarod ne abinda Allah kenan yace wa ma kuma rasulu fakhuduh duk abinda annabi yazo muku da shi ma lafazi ne na umuri wa ma nahakum ma ka gama shi ma lafazi ne na umumi yana asma'ul mawsula suna daga cikin abinda suke dilala zuwa ga umumi kowane irin abu ne annabi ya umarci ku kurke kowane abu ne annabi ya hana ku ku bari kuma Allah ce wa in tudi'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shiryu kenan ba ku bi shi ba ba za ku bata ka gaya mun ne da zaka ba annabi in ba ruwanka da hadisansa ba wanda suka rena wa mutane wa ma irin yan tasiri yanzu da Allah a ce Allah maɗaukaki ya aiko annabi ya zo shekara 23 a cikin mutane ya gama shekara uku nan ba abin da yi sai dai kawai ya musu karatu iya abin da aka saukar da ayar da aka kawai karanta shiru sai ta ke cewa komai ba yanzu maganar Allah hankali zai ɗauka a ce kawai idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da saƙon. kowa ana karanta masa sai gane zai yiwu ai dole wani ne mu bayani ko to ina bayanin hadisi kai ka iya zama a teburi daga kai sai mai jan bakin ka a daki kai ta sharhi kai ta bayani shi kuma annabi duk bai samu wannan damar ba ka taba ganin Allah madaukakin sarki ba wani mutum a matsayin shugaba ko ba annabi bane a sai ya zauna shugabancin mutane tun da ya shugabancin nan tun da ya har ya gama bai taba cewa ku yi kaza bai taba cewa ku bar kaza ba dai yi haka to in ko ya dole ya ce ayi ya ce a bari ina abin da ya ce ina abin da ya ce a bari amma da yake shari'a ta Allah ne wallahi shari'a ta Allah ce man yahdillahu fa huwa al-muhtad amma ka bar maganar annabi alaihi salatu wassalam wani katu wani gardi ya zauna yana ta maka bayani la mahalla lahu min al-i'rab musulunci bai san da shi ba qur'ani bai san da shi ba wanda ya san da shi a musulunci amma shi ka yadda ka karɓi bayanansa amma ba ka yadda ka karɓi bayanin annabi ba Allah ya sauka yace 13 wa 14 wa 15 umarnin da manzon Allah ya mana mai azumi a wata 13 14 15 ma'ana 13 ga wata da 14 ga wata Na sha biyar ga wata wanda ake ce musu ayyamul biyu kwanakin farfarin wata ma'ana kwanakin da wata yake cika haske kasan wata lokacin da ya kama jinjirin wata ai karami ne amma yana kara girma yana kara haske yana kara girma yana kara haske lokacin da ya kai sha uku sha hudu sha biyar to ya gama cika haskensa kenan daga nan kuma sai kuma yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa shi ne ake ci ayyamul bid al ayyam al bid malam yace rawahu an-nasa'i wa tirmidhi wa sahahu ibn hibban hadithan al-imam an-nasa'i ya fitar da shi da al-imam tirmidhi ibn hibban ya inganta hadisin a cikin littafin sami albarka wanda ya shahada da sahih littafi mai suna at-taqasim wal anwa' wannan hadisin yana da shawahid yana da hujjara da hadisan da suke goyon bayan sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya kuma ya ce ayi ayyamul bidu kwanakin farfarin wata akwai wasu hadisai da suka zo waɗanda wasu suke ganin cewa kamar suna nuna wato ba a cikin waɗannan ba a iyakance ko ba a kwaɗaitar da yin azumi a cikin waɗannan kwanakin ba daga ciki akwai hadisin aliman muslim daga aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kanar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya suma min kulli shahrin annabi yana yin azumi a kowane wata salasata ayyami kwana uku la yubali min ayyi shahri sama annabi baya damuwa a wani lokaci ne a watan ya azuminsa wasu malamai sai suka ce to wannan yana nuna ba a wani kwadaitarwa akan yin azumin sha uku sha hudu sha biyar kawai ana kwadaitarwa ne akan azumin kwana uku a kowane wata kowane lokaci ma cikin wata saboda faɗin na na'isha layu galibin ayyi shahadi sama baya kulawa wai wani kwanaki ne na wata ya azumi haka nan ya zo cikin sunan na al abu dawud da sunan na al-imam nasai daga hadisin na na hafsa Allah ya kara mata yadda Ta ce annabi sallallahu alaihi sallama ya sumu min kulli shahrin thalathata ayyam annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi yana azumi kwana uku a kowane wata al-ithnain wal khamis wal ithnain min al-jum'ah min al-jum'ah ta ce yadda manzan Allah yake yana azumin litinin wal sai kuma ya azumin alamis wal sai kuma litinin min al jumu'atul ukhra a wani satin na gaba haka na Hausa ce. yakan yi azumin litinin da alhamis bayan juma'a ta zo kuma azati ya kare ba to sai ta ce litinaini da litinin kuma min al jumu'atul ukhra ai min al usbu' al akhir laraba sukan ce aljuma suna nufin sati kamar yadda sukan ce asabtu suna nufin sati mu ma anan akwai masu fada akwai masu cewa juma'a sai eh, bayan juma'a biyu ma'ana bayan mai kenan sati biyu to laraba su ma suna fada haka sai a juma'a tul'ukura ma'ana al'usubu da akar kenan kaga wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake yin azumin ruwaya na Hafsa Allah ya kara mata yadda litinin alamis sai wata litinin kuma sai yi to amma wannan duk baya kore kowane a ciki zai iya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azumin kala kala yake kamar yadda na Aisha ta faɗa yakan yi azumi uku ko yaushe ya zaba wannan wani lokacin kawai yakan yi su ne yadda kawai suka samu wani lokacin kuma yakan yadda hafsa ta faɗa yana yin litinin alamis da kuma wata litinin din wani lokacin kuma yakan yi ayyamul bibi kwanaki sha uku sha hudu sha biyar babu karo a ciki na wani wani lokacin mandan Allah ya wannan wani lokacin ya wannan wani lokacin ya wannan kuma zai iya wa ma ce duk waɗannan mandan Allah yana hada su mana yakan zaɓi wata litinin da alhamis da litinin da take biya azumi sannan kuma idan sha uku sha hudu sha biyar suka zo ma yayi kare babu karo a ciki sama na wani lokaci yakan yi azumin haka kawai ko yayi ma guda uku ne ni yayi yanzu haka yanzu a kodin da suke za a ga suna azumin litinin da alhamis kuma ayyamul bid sun zo sha uku sha hudu sha biyar masu kaga babu karo وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان حديث أبو هريرة الله يكرم سيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله يجي لا يحل لامرأة ولا يحل للمرأة بايا حلتا غمتي an tasuma ta yi azumi wa ha shahid kuma mijinta yana nan ma'ana yana gari bai yi tafiya ba illa bi iznihi sai da izininsa muttafaqun alai wallafu lil za da abu daud abu daud ya kara a cikin riwayarsa gairu ramadana amma banda ramadana shi ramadana kan ba a sauraransa ba a sauraron izininsa wannan al'imamu ibn hajjar rahimahullah ya kawo shi a babu saumu ta ɗauwa'i babin azumin nafila wa manu hiya an siyami saboda ya nuna maka cewa wannan abin da ake maganan izinin miji a azumin nafila ne ba azumin dole ba idan azumi ya zo dole a kanta kamar ramadana shi yasa zo a cikin sunan abi dawud cewa gairu ramadana banda ramadana ramadana shi dole ne to wani azumin fa na dole wanda ba ramadana ba duk wani azumi na dole wanda ba ramadana ba shi ma sai da ibn miji ko za a iya sa ba ibn miji da ramadana ana yi ba sai da ibn miji ba ba za ma a saurari shi ba in ce bai yadda ma ba za a saurari shi ba al-khudud al-hamra ne nan Jallayi ne ba a tsallakawa da farilla ce daga cikin farillolin Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq mace idan tana za ramuku. ramu ko sai miji ya yadda eh sai ya yadda tunda lokacin yin mai yalwa ne yana da faɗi sai dai hana wayi gaba ɗaya to wannan kuma wani abu ne daban wannan ya tari rigima da Allah amma yi ci a karki a wannan watan to aya ko wani lokacin ko sai ta bari sai wani lokacin ta yi amma in ta ga cewa nufin hana gaba ɗaya ne to ba za ta saurare shi ba an fahimta ko? kayu ma yana jin tausayinta ne ya ga ana tsananin zafin rana ne ya ce a ki bari ya shiga damana ke ba wani ƙoshin lafiya ba a san miji da tausayin matarsa ana zaman lafiya ko? ko ba tausayi? ana zaman lafiya amma ka san ba zaman lafiya wani lokacin miji in kaga wani muguntar da wani mijin da ya sai ka ce ba tausayin ta tausayin yana da ya dan gusa ne kadan in suka shirya zai dawo tsare kuwa lokacin da ya shiga yana rarrashin ta ka sani ne ma <laughs> ka sani ba malamai sun tattauna akan bayan izini shin mijin zai iya janyewa izinin bayan ya izini mai gida zan ya azumi gobe yana so gobe litinin zan ya azumi a ki na muke izini kafin ta fara azumin sai janye ya ce kai ki bari ma azumin nan karki sun tattauna shin yana da haƙƙin ko ba shi da shi yana da haƙƙin ya janye bayan ya izini ko ba shi da shi mai biya na ya samu izini tun da ya samu da ya kamata ya samu izinin janyawa amma in ta daga ta ɗauka ba ba shi da ikon ya sa ta karya ba shi da ikon Allah ya hana ɓata aiki da gangan wala tubdilu a'malakum duk da akwai sabanin malamai akan mai azumin nafila shin zai iya karyawa haka kawai ko ba shi da dama wani suka ce zai iya almutabawiyar amiru nafsihi mai azumin nafila sarkin kansa ne kaga sarki ko in ya ga dama ya tafiya in ya ga dama kar yayi ba mai tirar tashi a dafa ake magana sarki ko yanzu ga sarki an ce na gargashin ciyawa ma ai kaga ai zai sashe tafiya ya sashe fasa ko sai zai tafiyar ma ce ba yadda ba ji kenan yanzu mu ce alhakimu amiru nafsihi za mu ce yanzu gwamna sarkin kansa ba mai zaci ba mai hana shi ko وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه حديث أبو سعيد الخدري الله كرم سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين النبي يا حنن أزمن وني غدا بيو ونوني ne da ونوني yawmil fitri wa yawmin nahr ranan karamar sallah da ranar babbar sallah ranar sallar azumi da ranar sallar layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana azumi a cikin wadannan wannan hanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ingantacciyar magana hani ne na haramci haramun ne shi yasa kowane irin azumi ba a yi kowane irin azumi ba a yi ko da azumin na farilla ne kamar mutum yana azumin kafara ranar zai aji azumi mutum ya yi laifin da aka dora masa kafaran azumin wata biyu a jere siyamu tabi aini. Da Allah zihari yi? ko kisan kai Allah ya kiyaye ko ya kusanci matarsa da azumin ramadana Allah ya kiyaye wa an ce ya azumi guda wata biyu a jere sai ya ɗauka. a cikin shawwal ko ya ɗauka a cikin shawwal ka ƙaddara ka bar goma ga watan shawwal ya ɗauka ko ka ce 20 ga wata don lissafi ya mana daidai ya fara a 20 ga watan shawwal ya yi goma shawwal ya gare zulƙada kwana nawa ne kwana talatin misali in ka hada kwana nawa arba'in watan zulhijja ya shiga ɗaya ga wata biyu ga wata ranar da goma ga wata za ta zo azumin sa nawa eh azumin sa hamsin to wannan ranar layyar ba zai azumi ba sai tsallake ta Kai washe gari sai ya ci gaba washe gari washe garin zai ci gaba domin washe garin wace rana ce yau ayyamu tashrik ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillah a wajen wasu malamai zai iya yi a waɗannan kwanakin a wajen wasu malamai su ma ba a yin azumi ko da azumin bakance ne ko da azumin a kafara ce ba a yi haka zai tsallake su kuma sai ya dora daga lissafinsa ba zai ɓarje lissafinsa ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a wannan rana an gane ko na ba za a lissafa da su ba yi ai ba azumin su bai na za a lissafa da su ai an ce a tsallake su sai a ci gaba ai ba a lissafi su sai a dora daga yadda aka tsaya yanzu da an yi arba'in da tara sai a tsallake ranar layya a wajen waɗanda suka ce za a iya yi kwanakin mina ranar sha ɗaya ga wata sai a ɗora shi ne rana na nauke nan azumi na nawa na hamsin daga nan zai a ci gaba da lissafi har zuwa sittin har yanzu malamai suna tattaunawa shine mutum ne sai ya bakance yi bakance zai yi azumi ranar sallah ba zai yi azumin ba magana ba mai inganci ba zai yi azumi ba wani don kana ana ruwaitowa daga abu hanifa rahimahullah shi yana ganin yayi bakance da iya kuda ranar layyar ne ko ranar sallah karama don shi yana ganin cewa hannun da annabi sallah sallah wasallam yayi alkaraha ne tanzihiyya makaruhi ne a wajensa amma magana ce gaskiya marar marar karfi ingantacciyar magana haramun ne to su waɗanda suka tafi akan haramun ne suka ce mutum ne sai ba kan ce zai azumi ran sallah ko kuma ya hada wasu kwanaki ne sai ranar sallar ta fada ciki la'alla lokacin ne fada bai yi tunani ba ya ce idan watan dulhijja ya kama sai na azumi goma sha biyar a jere misali ranar laya za ta shiga ko ba za ta shiga ba ta shiga ciki wasu daga cikin malamai suka ce to ai wannan ba kancan ma bai kullu ba na ranar layyar dan an hana yin azumi a cikinta wasu suka ce a ya kullu amma zai biya ne a wata rana kun fahimta kuwa tun da ya yi bakance azumi ya hau kansa amma wannan ranar annabi ya hana azumi a cikinta don haka azumin ranar ranar zai ɗauka kai shi wata rana ce kun gane ko? kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi itikafinsa da ya fasa shi wanzu Allah ya shiga itikafi a cikin watan ramadana amma sai matansa suka shigo itikafi su ma sai ya ga tantuna yan ƙananan ƙananan tanti na masu itikafi ya ce wannan tantin waye aka ce na wance ne wancan kuma na waye aka ce na wance ce wannan sai fa manzo Allah ya fahimci gaskiya wannan ba itikafi suka zo ba ita kishi suka zo eh ita kishi suka zo yi manzo Allah sai ya fita daga itikafi amma fa qadahu fi shawwal sai annabi ya biya kwanakin itikafin sannan ya biya a cikin watan shawwal suka ce to haka ne mutumin da ya bakance zai yi azumi sai ya faɗo ranar sallah to bakantan ya kullu amma zai biya a wata ranar an fahimta ko وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريك أيام أكل وشرب وذكر الله وذكر الله عز وجل راه مسلم حديث النبيشة Allah maɗaukaki ya ƙara masa yadda ana ce da shi nubaishatul khairi da wata rana ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama da kama fursunonin yaƙi me ya faru ne to me abin idan lokaci ya kusan karewa shi mu bari